Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. To Hawa bayan samun sabon wa'adi na tsawon shekaru shida shugaba Vladimir Putin na Rasha ya mayarwa da kasashen da suke sukar zaben kasar da martani za ku ji abin da ya ce. hakan kuma na faruwa ne yayin da ukraine take zargin rasha da kai hare-hare cikin yankinta da jirage mara matuka shugaban kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell a yau litinin ya zargi isra'ila da kokarin haifar da matsalar karancin abinci a gaza ta hanyar amfani da dabarar haddasa yunwa a matsayin makamin yaki. kayan labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa mambobin kungiyoyin manyan ma'aikatan jami'o'in najeriya wato sano da na ma'aikatan da ba na koyarwa ba wato nasu da ma na nat sun soma wani yajin aikin gargadi a faɗin ƙasar. yajin aiki da muka shiga na gargadi wato na kwana bakwai ne muna kuma tafi da tattaunawa kan abin da masana harkokin diplomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa ke cewa game da matakin da hukumomin mulkin sojin Nijar suka sanar da ɗauka na tsinke hulɗar ayyukan soji da Amurka. Ba mamaki haka ta faru don domin Burkina Faso da Mali a 'yan kariba ba su da halaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da baban gida Jibrin muna kuma tafe da tasirin azumi amma fa duk sai bayan mamuri ya karanto mana kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. shugaban rasha vladimir putin ya yi murnar lashe zaben shugaban kasa inda ya samu sabon wa'adi mai tsawon shekaru shida bayan zaben da aka yi wanda za a iya cewa masu kada kuri'a ba su da zaɓi saboda barazana da aka yi na garkame mafi akasarin manyan 'yan adawa putin ya faɗa wa manema wato magoya bayansa cewa yana kallon zaben a matsayin tsari na demokuraɗiyya tare da yin watsi da waɗanda ke kalubalantar nasarar tasa. позиции, то это плохо, это, это как минимум не демократично. kakan shi zai ya ce kana so ka san ra'ayina kan ko zaɓukanmu sun bi tsarin demokuraɗiyya ni na yi amanna cewa suna bisa tsari na demokuraɗiyya sai dai shugaban ukraine vladimir zelensky wanda putin ya mamaye ƙasarsa tsawon shekaru biyu ya kwatanta zaɓen a matsayin na bogi Вибори у всім світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою. Я чи вона не mulkin кама кар'ян я sake гудане da вони zaɓe na bogi. Kowa a дуня я san cewa yunkurin da yake yi shine ya zauna a karagar mulki har sai abin da hali ya yi. Sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar ya nuna Putin ya samu nasarar da kashi 87 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. dakarun ukraine sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuka na rasha guda bakwai cikin 22 da rasha ta tura cikin dare waɗanda suka kaikaici wasu yankunan ƙasar ta ukraine dakarun saman ƙasar sun ce har-har na rasha sun hada da wasu makamai masu linzami guda biyar waɗanda suka auna yankin kharkiv da ke da iyaka da rasha da kuma wasu jirage mara matuka biyu da suka kaikaici yankin da ake kira sumi. shugaban rasha vladimir putin a ranar lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga yana mai cewa zai iya zama wajibi rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren ukraine saboda su kare hare-haren da ukraine din ke kaiwa rashar kalaman na putin na zuwa ne bayan hare-haren jirage mara matuka na baya-bayan da ukraine ta kai kan wata matatar man kasar yayin da putin ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru shida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahoton na farko wanda zai kai mu abuja babban birnin tarayyar najeriya inda kungiyoyin manyan malaman jami'o'i da na kungiyar sauran ma'aikatan jami'o'i na najeriya suka afka yajin aiki na gargadi ga halima abdulra'uf da cikakken rahoton Ƙungiyoyin na Sanu, Nasu da Nat sun fara yajin aikin gargaɗin ne a faɗin Najeriya a yau Litinin bisa ƙorafe-ƙorafen zalunci da rashin adalci. Lamarin da suka kwatanta a matsayin wariya da nuna bambance-bambance ga bangarorin ma'aikatan jami'o'i daban-daban kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban ƙungiyar Sanu. Sunana Muhammad Haruna Ibrahim, shugaban manyan ma'aikata na jami'o'in Najeriya wato Sanu kuma ni ne babban mai binciken kuɗin ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC. Wannan yajin aiki da muka shiga na gargadi wato na kwana bakwai ne kuma yau litinin kenan 18 ga watan maris za mu gama shi ranar lahadi allah ya kai mu da sha biyun dare abin da ya kawo wannan yajin aiki shine saboda ita gwamnatin tarayya da muka mata takarda cewa mun fahimci cewa an yi mana zalunci kuma da rashin adalci wajen biyan kudaden albashinmu da aka rike na watanni hudu na shekara 2022 wanda gwamnatin buhari ta rike shi tinubu da ya hau ya ce ya ba da doka a biya to da aka tashi biya sai aka biya ma'aikatanmu wanda suke sashen karantarwa wato malaman jami'o'i da suke asu sai aka bar ma'aikatan gudanar da suke sanu da nasu da kuma nat kenan to da muka ga an yi wannan sai muka ɗauka kamar kuskure aka yi sai muka rubuta ma babban hafsa na fadar shugaban ƙasa da kuma shi ministan ilimi to shi ministan ilimi ya ce mana mu yi haƙuri yana ga kamar kuskure aka yi amma za a biya to har yanzu da nake miki magana sati na hudu kenan ba mu ji uffan ba. Shin yaya wannan yajin aikin zai shafi ɗaliban jami'o'in ƙasar? Ɗaliba a jami'ar Maiduguri Fatima Kabu ta ce. Yajin aikin nan da aka tafi gaskiya ya shafe mu ɗalibai kuma ba mu je dai ga su rufe kofofin ajujuwa ba amma kuma yau ba mu da class saboda wannan yajin aiki da suka tafi kuma malamai ma duk ba su fito ba. Ya shafe mu ɗalibai da ma duk waɗanda suke cikin makarantar kama daga masu kasuwanci da dai sauransu. Rahotanni daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun yi nuni da cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan karantarwa kamar yadda aka saba. A wani bangare kuwa ana ci gaba da gudanar da jarrabawa a Jami'ar Bayero da ke Kano kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban sashen sadarwa da koyar da aikin jarida. Sunana Profesa Mai Nasara Yakubu Kurfi kuma ni ne shugaban sashen sadarwa da koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano. To kusan a yajin aikin da aka fara yau na na kungiyoyin ma'aikatan jami'a amma waɗanda ba masu koyarwa ba wanda ake kira sanu da kuma na da sauran kungiyoyi abokan aikin wani ne ba amma abin da sani dai suna yajin aiki wajen ganin an biya musu bukatunsu wanda kuma suna da haƙƙi suna da dama da su yi wannan abun so kusan dai mu a bangaren mu gaskiya muna ci gaba da ayyukan mu jarabawa ma muke ta ɗalibai masu digiri tun wancan satin da ya wuce yanzu kuma haka muna ci gaba da jarabawa mu ba tare da wata tangarda ba gaskiya daga birnin tarayya kuma masani a fannin ilimi malami kuma babban malami a fannin koyar da siyasar tattalin arziki a jami'ar Abuja. Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce. Yajin aiki irin nasu nasu da Sanu wanda ba su suke koyarwa a jami'a ba yana dan daukan kwanaki kafin ya shafi jami'a kiga ta birkice sai dai harkokin tafiyar da jami'ar na shugabannin jami'a da ma'aikata da sauransu har kafin a zo irin su biyan albashi nan za ki ga sun dan tabu amma koyar da yara ba a lokacin yake tabuwa ba yana yawan tabuwa ne sai in bayan uh, ajujuwa a rufe ko kuma datti ya cika zuwa ba iya gyara su da sauransu kuma a gaskiya tunda hakkin su ne aka ki biyan su ana goyon bayan a basu abun su duk kokarin ji ta bakin bangaren gwamnati wato babba da karamin ministan ilimi ya ci tura domin lambobin wayarsu su ba sa shiga kuma ba su mayar da martani ga sakonnin karta kwana na text da muka tura musu ba halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya To madalla an gaida Halima Abdulra'uf masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga mamurya shigo da ci gaban labaran duniya. To 'yan Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta akan soke hudda soji da su ta yi da Amurka. gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ce ta sanar da soke wani yarjejeniyar soji ta haɗin gwiwa da ƙasar amurka wacce aka rattaba a shekarar 2012 da nufin yakar ƙungiyoyin jihadi a yankin sahel wakilinmu hamid mahmud da ke birnin agadez ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji Al'umma a Nijar musamman jihar Agadez da ke arewacin Nijar yankin da kasar Amurka ke da sansanin soja sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar ta bada sanarwar yanke hulɗa ayyukan soja da Amurka. Wasu 'yan Nijar na ganin kasar Amurka bata taɓaka abun a zo a gani a yaƙi da ayyukan ta'addanci a Nijar. Sunana Abbas Musa mataki wanga wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna shirin shi. Mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi cikin wannan kasar har ba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba sunana muhammad lasho a gadas matakin da gwamnati ta doka da bayan zuba ne ma mu mun so lokacin da aka kore nasaru faransai ma a gama tare da su kamar a kore su sunana isu sunan kawai su taisa musamman abin da suke yi ba to ganin kaga gara ma taisa ya yi zaman alheri da zaman suna inda kamar ana amfana da shi an ce su tahi bai wace su taisa ko a yayin da wasu ke yaba wa mahukuntan na Nijar wasu kuma na nuna damuwa kan koma bayan da abin zai haddasa a fannoni da dama sunana Suleiman gaskiya mutane da suna amfana magana da su in ka ka nan garin agadas gaskiya mutane da sun yi abin alheri ta kasansu bisa ayyukan da suke kai ba a hana ba gwamnati da kiran manta kai baske ita ta san me take ji an ta da kiran manta kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kamawa a mai musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke tunda su yanzu ba su ma san me za su yi ba sunana zabairu alasa ni dai abin da nake gani Nijar ya kamata ta yi na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta ɗauka basa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutum nawa ne suke aiki a karkashin saboda yanzu in aka ce a kore su to dewa wasu shaye-shaye ma za su shiga dalilin da sun rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-taren hanyoyi ficewar dakarun kasar amerika zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar amerika ke tallafawa dakarun nijar da kayan aiki da kuma yakar 'yan ta'adda ya ji muhammadu bubakar american suna da amfani cikin kasa ga gaskiya tun da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan nijar abin ya rage amma ni dai gaskiya ko rasu ni ban ga in hannu ko rasu ba gaskiya fi su ya kamata dai wanga so zana mu su samu su su daidaita tsakaninsu da turawan duka gaba ɗaya ba suna tallafa ma jami'an tsaron mu da kayan aiki fiye da ba mu zato ma me kuma jaye wasu gaskiya mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Nijar. A baya dai akwai alaka mai karfi tsakanin Amurka da Nijar lamarin da ya sanya ta jibge sojojinta fiye da dubu dubu guda a kasar to sai dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi al'amura sun sauya ciki har da kawo ƙarshen alakar da ke tsakanin su hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla masu saurare yanzu kuma shirin zai leƙa jamhuriyar Nijar. Inda masana harkokin diplomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu akan matakin da hukumomin mulkin sojan na Nijar suka ɗauka na yanke hulɗa ayyukan soji da Amurka sakamakon abin da suka kira da rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da ta ba Amurkan izini na girke dakarunta a wato da zamar yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel Sule mini barma ya tattauna da wani masanin diplomasiya mustapha abdullahi kamar yadda za ku ji ba mamaki haka ta faru don domin burkina faso da mali a 'yan kariba ba su da halaka mai kari da amurka bayan juyin mulki da ya hau in ka lura nijar ɗin tana koyon salo daga waɗannan ƙasashen zancewa eh, amma abin ya dan bani mamaki kaɗan domin gwamnatin nijar ɗin da ya amai kuma ya lashe sanda sojan faransa za su bari nijar amurka da togo su ne aka e, zaɓa kawo masu shaidu yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru yanzu kaga yanzu da aka tseda ma'amala da amurka barcin ta hanyar fannin soji wasu fannoni kuma musamman na ci gaba na aiki cin gaba yana yiwa kuma na aikin agaji yana amurka ita ma ta tsaida shi mulki yana so a ɗan samu sarari ba a so gwamnati ko na rikon kwarya ne ko na zaɓar demokrasiya ne a ce yana saman hoge da yawa ya kamata dai a sake dibawa a gani wacce ce hanya ta hita domin a samu ƙasar Nijar ta nemi ta na da da aka sani babban ƙasa wadda duka duniya an santa mai tarban baki mai ma'amala kuma da kowane kasashe. Waya za a iya kwatanta girman matsayin jamhuriyar Nijar a wajen Amurka da kuma matsayin ita Amurka a wajen jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta ayyukan soja da ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu a baya. Abin da nake so ka gane, ta Amurka ƙasar Nijar tana da mahimmanci gare ta domin daga nan ne take samun wasu labaru na leƙon asiri wanda yake taimaka mata ya kamata a ce da yake tana ƙasar Nijar ta taimaka ma ƙasar Nijar. Kuma kaga daga ƙasar Djibouti ina tsammani Nijar ita ce ƙasa ta biyu a Afirka inda Amurka ta zuba kuɗi sosai. a yadda abubuwa suka yi zafi idan ka saurari sanarwar nan ta hukumar mulkin sojan nijar kana ganin akwai yiwuwar bangarorin biyu su sake zama domin watakila samar da maslaha amurka ana tsammani ba za ta yarda ba ta bada nijar ta yi duka dubarorinta a sake dawowa a tattauna idan ta bada nan gungunan nijar abubuwa da yawa za su bace mata Ah, Mustapha Abdullahi wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da jamhuriyar Nijar ta karfafa hulɗa da wasu ƙasashe na gabasi irin su Rasha da Iran da su Taki. Su waɗannan ƙasashe ka wani Rasha wani China wasu eh, da wani Iran ba cikin al'adarsu ba ne aiki na agaji. An sanin su mahiwanci abin da ya sha harkar yaƙi. kana so ba ka so are ka san da cewa USAID tana taimaka tana aikin agaji sosai ba kasar Nijar ba kadai duk ko ina inda Amurka take. To madalla masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Shan hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwadan adam. Shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan sace-sacen yara 'yan makaranta da ake yi a Najeriya abinda kuma ya kai ga sace wasu yara 'yan makaranta fiye da mako guda kenan a garin Kuriga da ke karamar hukumar cikin a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. Ko da yake tun lokacin da aka sace yaran su kimanin 287 gwamnatin tarayyar najeriya da na jihohi da kuma rundunar 'yan sanda da na soji a najeriya sai sha alwashin gano inda aka ɓoye wa'annan yara 'yan makaranta to sai dai har yanzu shiru kake ji babu ɗuriyar yara ga dai kukan wasu iyaye da kuma mazauna garin na kuriga game da halin da suke ciki bayan sace wa'ancan yara 'yan makaranta yanzu makarantar nan da allah muka dogara da ita muka dogara ita kaɗai ne cin moriyarmu na gwamnati yanzu gashi an zo an tattara an kwashe man yara sani ka taimaka mana dan Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci annabin Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kuɗi me za mu ba sun hana ai noma sun hana ai kiwo an ban mu cikin talauci kamar ba mu tare da gwamnati nuhu rubado uba sani ka taimaka mana dan Allah dan annabi ka zuka maka taimaka taimaka mana Allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai. sunana muhammad kabir abdulrahman sbmc chairman kuma shugaban kwamitin raya ilimi na kasan kuriga wannan gari na kuriga dama an san shi da al'amarin ilimi ne kuma shi ma ya shahara a kai tun asali shekara 300 da suka wuce kuriga dama ana mata kirari gari ne na ilimi al'amarin kuma yana ta tafiya haka amma shigowar al'amarin nan na tsaro shi ne fa ya zama kalubale kuma shi ke neman ya mai da hannun agogo baya tun shekaran kara ta dubu biyu da sha da al'amarin ya fara kamari aka fara samun tasgaro saboda ganin ma ai malaman da za a turo daga usuri banda yan gari zuwan ma yana so ya zama masu wani kalubale haka dai muke ta fama haka muke ta fama domin dai ganin mun rike wannan kambi namu na ilimin nan mu ga cewa ya rayu ya kuma ci gaba da rayuwa amma ala hakika gaskiya faruwan wannan al'amari kaman ya neman ya karya tsarin bayan ma ilimin ne a kasar namu. ko a makon da ya gabata ma dai bayan sace wa'annan yara gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa kasar amurka ta yi ta yin tallafa mata da kayan aiki na ganin an ceto wa'annan yara to koya masana harkokin ilimi ke kallon irin wannan sace yara da ake yi a najeriya wanda ba shine na farko ba tambayar kenan da naiwa dr bashir yankuzo shugaban sashen ilimi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina tabbas matsala ta ɗauke yara ko sace yara a makarantu wannan ba karamin barazana ba ce kware da gaske ga cigaban al'umma domin wannan zai haifar da samar da al'umma wacce take bata da ilimin da ya dace a ce an samu makarantu in suka watse a cikin al'umma to kaga ina za a samu kuma ci gaba cikin wannan al'umma wannan wani abu ne wanda yake da kyau kware a sake nazari akan abubuwan da ya kamata a yi daga ciki ina ganin da za a ce dukkanin makarantun nan musamman waɗanda suke da wuraren da ake tsoron ire-iren waɗannan wato ainihin sace-sace ya zama ana haɗawa da local vigilante waɗanda suke wato ainihin jami'ai ne wanda sun san al'ummansu sun san yanayinsu to gwamnati abin da ya rage sai ta ba su horo da kuma nuna musu ka'idoji da ya kamata su yi aiki sannan a ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar ɗaukar nauyin abin da suke sannan kuma abu na biyu da bukatan a ce an ƙara yawan jami'an leƙen wato ɗauko bayanai na asiri ni ma'ana wato ainihin waɗanda suke aiki da farin kaya domin wasu abubuwa za ka ga a ce abu ya zo ya faru a har an wuce yana da kyau a ce an tattaro bayanai waɗanda suke na sirri wanda jama'a da yawa ba za su sani ba in akwai jami'ai masu aikin farin kaya a ƙauyuka ire-iren waɗannan wurare ba karantu to ina ganin za a iya samun bayanai kafin abubuwan su auku sannan Allah ya kiyaye bayan aukuwan irin wannan abu abinda da ya kamata shi shine gwamnati ta gane cewa lallai fa akwai babban nauyi kwarai akan duk wanda yake jagorantar mutane a idan abu ya shafi harkar rayuwarsu yau a ce an sace kananan yara ko yara suna daji ba a san yaya makomansu yake ba suna cikin razani da firgici ko su rayu ko basu su rayu ba suna cikin rayuwa wannan babban musiba ce da abin damuwa wanda ya kamata shugabanni in haka ya faru a shugaba a ce ya kasa sakat bai iya tafiya ko ina bai iya wani kata akan harkokin yau da kullum ɗinsa in ba ya ga wannan abun ya kawo kawo karshe ba saboda haka da bukatan dai a karkato da jami'an tsaro kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa kuma in son samu ne eh, misali waɗanda aka ce har an ɗauke su to ya zama an bi hanyoyi duka wanda za a ga a ce rayuwar waɗannan eh, bai fada cikin haɗari ba Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya mana taimako Allah ya kare mana wannan al'umma tamu ah, Allah ba mu zaman lafiya to kowane hali ilimin ke ciki a garin na kuriga ga wannan malami ni ne mai suna dr bulus ibrahim sakataren ilimi na karman hukuma cikun gaskiya kafin faruwa wannan alamuran da ya faru wannan mun samu cin gaba sosai a fannin ilimi a karman hukuma cikun dan zuwa na akwai abubuwa wani su sarin da na yi musamman wanda suke zama kauye ba kuriga kadai ba waɗanda suke a karakara da ni dan karakara ne na san damuwoyi na san challenges da muke facing magana a harkan ilimi mun sare dan in ka tura malami postin malamai zuwa kauye ba sa son zuwa dalili shine ba tsaro so mun abinda na yi sare shine cewa na saka wa'anda suke zama yan garin indigen muna amfani da su wanda suka kammala makaranta musamman masu nce masu b8 masu hnd suna taimaka mana as volunteer teachers to su ne nika ah, amfani da su musamman kuriga eh, na zo ina amfani da malamai goma wanda su ne suke taimaka don malamai da suke a makarantar nan kuriga lga kuriga 1 ba su wuce guda uku ba wanda su ne suna fero muna sane da su so sauran masu taimako ne volunteer teachers so kuma akan haka na kwanakin baya na nima a kawo sunaye su na rubuta ma board na rubuta ma gwamnati cewa in aka zo ɗaukan aiki a considering irin wayannan don ba malamin da zaka tura su suna zama cikin gari su je irin wannan karkara because of uh, insecurity so wannan akwai cin gaba sosai to koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi ka dai dr yahuza ahmed gezo wani masanin tsaro a Nigeria. to wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar da hankali da jefa damuwa ga zukatan masu sani ciwon kansu duba da cewar a hukumomi kullum suna faɗin cewar suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha faɗa shine dambu in yawa baya ya mai. jami'an tsaron da ake da su a najeriya sun yi karanci karancin da basu kai kashi ashirin da biyar cikin dari na bukatar da ake da ita don tunkarar wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tunkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tunkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe kafa waɗanda suke cikin bara gurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro watakila da an isa kaiwa akalla kashi saba'in da biyar zuwa tamanin cikin ɗari na yaƙi da wannan matsala. Abu na uku shine wato akwai damuwa matuka a ce ana mai da hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku. Na farko sau za a iya musu fyaɗe, na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni, sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar mataki matakin da ya kamata akan lokaci ba duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda? Wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa. Wani irin na ƙasa kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan. Na farko zai ruguza iyaye zukatan iyayen yara, na biyu zai karya wa malamai gwiwa, sannan kuma na uku zai kawo na kasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da kwari to lalle ta tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na na na shida shine wato zai jefa wa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'oi domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ma'ana ɗaliban da za su ke tafiya a matsauran wannan abu ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu ƙanana na sakandare to kaga babu yadda za a yi wata ran za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a to wannan wani abu ne mai matsanancin haɗari kuma mai barazana ga makomar ilimi a ƙasa baki ɗaya. masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya da mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jami'ar da ta ba da umarni da kuma daidaita shirin Jolie Leather Gresham ku. abin gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa To madalla yanzu kuma albarkacin wannan wata na Ramadan ga tasirin azumi. sunana ahmad ago a nan kamaru a babban birnin yawunde a angon hausawa wanda muke fashi saninta da suna angon briketeri Ah, to tsokaci da aka bamu na tasirin ramadan ga al'ummar musulmi yana da yawa matuka to amma za mu yi a takaicin takaitawa kamar da aka bukaci hakan cikin minci biyu zuwa biyu da rabi ah, farko na daga cikin tasirin da wata ramadan ya yi wa al'ummar musulmi shine wata ne na ibada duk wani musulmi idan ramadan na zuwa kai tsaye hankalinsa yana komawa ne zuwa ga watan da zan koma zuwa ga allah gurin bauta masa an gane ko don haka ma in muka lura duk masallatai kuma ma nazari da malamai masu bincike suka yi a duk duniya cewa ko da mutum na rayuwa ne a gari wanda ba musulmai ba wanda babu tasirin musulunci da yawa amma in dai wata ramadan ya zama mutum ne mai imani to za ka ga yana kokarin ina ne zai keɓance kansa domin bauta wa Allah saboda tasirin da ramadan ya wa al'ummar musulmi saboda wata ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal akalli yana da kyau abubuwa guda uku kai na farko ya zamanto wannan wata mai girma ya zamanto ta shiga kafin ta fita kuma ka ka duk kofa wurin ibada da neman gafara kuma ka tabbatar cewa ka nemi gafara tsakaninka da Allah Allah ya gafarta maka don haka annabi ya ce hasara ta tabbata ga wanda wa Ramadan ya shiga ya fita bai nemi gafara Allah ya gafarta masa ba na biyu kuma hasara ne babba ga Ramadan ya shigo har ya fita mutum bai ibada don haka wani malami irin Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake cewa mafi alkhairin mutane cikin wata Ramadan sune wanda su fi kowa bauta wa Allah a cikin wata Ramadan don haka yana daga cikin tasirin da ramadan ya yi wa al'umma shine wata ne da suke fitar da dukiyoyinsu domin ciyar da al'umma za ka ga mutum ya daɗe a tsawon shekara ba ruwan shi da kyauta ba ruwan shi da sadaka ba ruwan shi da kaza amma cikin lokaci kaɗan inda ramadan ya shigo za ka ga yana ƙoƙarin fitar da dukiyarsa domin ciyar da al'umma domin gabatar da wato ibada na ciyarwa haka za ka ga mutum ko da yana wasa da karatun alkur'ani a ramadan da yana ƙoƙari ya dukufa da alkur'ani mai girma To da fatan Allah ya datar da mu masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗe tabarma shirin na wannan lokaci. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Ladies Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chan. Hawa shirin ki muku fatan alheri sai an ji ku.